sai za mu tashi sabon babi ne ku mun gama babu istiqwa basiran nan za mu shiga babu siwaki ko bismillahir rahmanir rahim babu siwak babin aswaki aswaki shine abin da mutum zai goge bakinsa da shi na itace ne ko na menene ko ma wanne ne sunan shi da aswaki shi aswaki kuma mustahabbi ne yin amfani da shi a lokuta da dama sannan kuma daga cikin amfanin aswaki annabi ya ce yana tsarkake baki sannan kuma yana janyo samun yaddan ubangiji wato mai amfani da aswaki Allah yana yadda da shi babu siwak babun aswaki an abi hurairata an karɓo daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi qala yake laula an ashqa ala ummati ba dan zan tsananta wa al'ummata ba la amartuhum bisiwaki da sai in umarce su da yin aswaki inda kulli salatin a yayin kowane sallah wasu malamai suka ce wannan hadisin ya nuna cewa amfani da asuwaki wajibi ne farilla ne a duk lokacin sallah amma ba a goyi bayan shi a sai ba don shi ba dan zan kuntata musu ba da zan umarce shi ya zama wajibi to amma in yi umarce shi ta zai takura shi kenan ne bai dora musu ba shi annabi kuma duk abin da Allah ya tsokar na umarni ya in an ba shi zaɓi cikin wajabci ko rashin wajabci yana zaɓar rashin wajabcin don gudun abin da zai kuntata wa al'ummansa da ka ya iya ce wajibi ne don zai in zama wajibi zai kuntata musu ba za su zo su iya ba kamar kiyamun laili ne da da ya fito aka yi a masallaci ko ɗaya ya sake fito ya sake fito ga an taru sai daina zuwa ya rasu ka daina samun ta hajjir kaka ya ce ina gudun in na ci gaba da zuwa Allah zai zo ya faranta mutum ba za ku iya ba kaga sai bayan sa sai na Umar ya je raya wannan sunna din don haka ya nuna cewa aswaki din ba farilla bane amma mustahabbi ne musamman lokutan sallah mutum ya rika yin aswaki sannan kuma mustahabbi ne duk lokacin da za ka yi wani ibada na kusancinka da Allah ka yi asuwaki har buros da matalin duk ya shiga ciki mutum ya tsaftace bakinsa kafin yin wannan ibada din yasa hatta mai azumi an halatta mishi ya aswaki ba a hana ba dan qurbani ne yana kusantar da mutum zuwa ga Allah madaukakin sarki annabi yake cewa cikin asuwaki din kuma wanda yake in an samu bishiyan ara cikin ara kuma galibi ta wajajen larabawa din ne ake samu in ba samu ba duk wani itace da ya samu sai a yi amfani da shi amma malamai sun ce duk wani itacen da akwai wari a ciki to kar a yi amfani da shi domin zai ɓata bakin mutum har ya zama in ya zauna wurin mutane ma ana gudun zama a wurinsa wa an huzaifa ta bunin yaman an karɓo daga huzaifa ɗan yaman wane ne huzaifa ɗin nan ne matsayin shi a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam kai ne sahibu sirri abokin sirrin annabi shine wanda annabi yake sirranta mishi abubuwa da dama sirrin da annabi baya yi da wasu amma a rayuwa ba ka rasa abokin sirrinka to annabi yana da abokin sirri cikin sahabbai shine huzaifa dan yama abokin sirrin manzon Allah ne sosai kuma kaga wanda manzon Allah ya ware shi ya zanto abokin sirrinsa to ka san wannan babban mutum kuma ya nuna mai shi amintacce ne a wurin Allah ma gaba ɗaya. An karɓo daga Huzaifa ɗan Yaman radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yadda ƙala ya ce, Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya kasance iza ƙama minan laili in ya tashi cikin dare zai kiyamun laili kenan. Ya shusu fahu, ya rasulu fahu yana wanke bakinsa. Bisiwaki da aswaki. Kaga wannan ya sake nuna dalili ne akan cewa shi aswaki mustahabbi ne musamman lokacin da ka tashi daga bacci galibi mutum ya tashi daga bacci za ga bakinsa ya canza to yin aswakin sai ya dawo da tes na bakin kuma da za ka tashi dare kiyamun laili galibi za ga bacci a idonka kana aswakin za ga baccin ya dan tafi to musamman kai alwala kuma sai ka gama watsakewa wa ana aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda take Da kala الرحمن bin أبي بكر الصديق radiyallahu anhu ba عبد dan دان أبي بكر ya shiga wurinta ya shiga شيغا ورنا Aisha ya Abd dan uwanta kenan Abd din dan uwanta ne ko dai ya zama wanta ko ya zama kaninta su larabawa ba su da kalman da yake tantance kani da yaya kamar da zaka ce wannan kani wannan yaya su laraba babu wannan sai dai a ce uktuhu dan yar uwarsa akuhu dan uwansa amma wanne ne babba wanne ne karami sai dai ka ka nemo a tarihi to ta ce dan uwana abdurrahman dan na abubakar ya shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam abdurrahman nan shi da fasati biyu da yake muka yi magana wanda da ya musulunta da baban yana musulunci shi bai musulunta ba shine da ya musulunta yace ba akwai yakin da muka je in na ganka sai in ɓuya da mutane na kar in kashe ka sai na baka yace ni kuma sai nake ta neman kashe ka shine Abdurrahman din Suna na shi tace ya shiga wurin annabi wa ana musmuddatuhu ni kuma na jingina annabi ila sadri a kirjina wa ma'a Abdurrahman suwakun tare da Abdurrahman kuma akwai aswaki raɗuɗin ɗanye ba busasshe ba Ya sannu bihi yana goge bakinsa da shi wannan din fa ya faru a rashin lafiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma a ranan manzon Allah zai rasu aka ji karshen hadisi to Abdurrahman yana rike da aswakin a bakinsa fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya kafa basarahu ganinsa wato ya kafa idonsa akan aswakin yana ta kallo alaman yana so kenan kaga me yake kallo aswakin yake kallo ba biraman din ba fa akhadtu siwaka sai na karbi aswakin in ji waye in ji aisha fa qaddamtuhu sai na tattauna aswakin kaga dan bakin ya dan yi laushi fa bayyatuhu na sake jike shi da yawuna bayan ta fi za ta jika shi da yawunta ta yadda yana sa zai amfani da shi haka manzon Allah ce baya kyaman bakin matansa in suka sha abu zai karba ya sha inda suka sa baki nan yake sa baki to yanzu kaga aswaki ta yi ma sai ta baki wani burosh na matan ma ba zai iya wanke bakin shi da shi ba kuma ba za ta iya goge bakin ta da burosh na mijinta ba to kaga ai soyayyen da saura ai eh ya kamata a rika yi sunna ce hmm. zai sa harka tsaftace bakin amma shi kenan ana waje kuma a ta soyayya mai kyau kamar za a yi haka kuma ta zuwa gara ɗabbaƙawa wannan sunna ce ya nuna mana mai ƙarfi in ka siya su a cikin lokaci sai ka ce to ga shi ce za mu ce za ki naki hmm, in ka siya brush sai ka ce zan fara sa miki albarka ke ma fara sa min hawa albarka ko a ce iri ɗaya kawai a aje an ba ka iya gane naka ba to ma tun farko sai an saya biyun ne a kai ɗa eh sunna sai a gashi mun bi eh aswaki ma sai a kai ɗaya hmm, ma sha na. ha oh, wani a ramadan yan ta ta aje sai ka dauka <laughs> yawwa ake cewa sun ma da fa'atuhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam da na ciki na jika da yawuda sai na miƙa shi ga manzon Allah fastan na bihi sai ya kuje bakinsa da shi ta ce fa ma ra'aitu rasulallahi tanna sinanan ban taɓa ganin manzon Allah ya goge baki gogewa a sana minhu da fi na wannan rana kyau ba san wani galibi sai ran da zai rashe ga yana wani keci da wani abin nan ta ce ba ta taɓa ga tun zaman su da annabi bai taɓa yin asuwakin da ya kyau kamar na ranan ba kama a da annabi fa bai gushe ba an faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai kai ga gama goge bakin ka san ya gama shi ne shi rasuwa aswakin ya aje to bai kai ga kammala aswakin nan bara fa ya da hukar sai ga ya daga hannunsa aw a ko kuma ya tsansa ɗayan biyu sun maƙala da ya ɗaga sai ce sun rafiƙil a'ala cikin abokai mafiya girma salasan sau uku sun maƙada shi kenan sai ya shika ya rasu me yake nufi an ba shi zaɓi ne yana kan aswakin malakul mauti ne ya zo Allah ne aiko ni in tambaye ka ka ɗauki ranka yanzu ko kuma a bari sai lokacin da kace a zo sai ce a'a sun a'ala na zaɓi in tafi wurin abokai na mafi ya ɗaukaka su waye annabawa kenan ka zaɓi ka tafi ko kuma mu barka suna ce ba su ji maganar mala'ika ba kawai sun ji suna cewa sun rafiqil a'ala har sau uku na zaɓi abokai abokaina mafiya daraja da ɗaukaka annabawa yana rufe baki a sau ukun sun makaba shi kenan sai rasu wa kanat taqulu na na ta kasance tana cewa mata manzon Allah ya rasu baina haqinati wa zaqinati manzon Allah ya rasu tsakanin kirjina wa zaqinati da kuma tsakanin wuyana amince ta ringina kirjinta ai ta ce to manzon Allah ya rasu a tsakiyar kirjina da tsakiyar wuya na tana alfahari هذا لفظ البخاري ولفظ البخاري ولفظ مسلم آه وفي لفظ كيغو وفي لفظ يازو أو لفظ فرأيته سنة ينظر إليه ينا كلون وفي ينا كلون أسواك وعرفت سنة داني أنه يحب السواك للي ينا سن فقلت سنة أخذه لك إن كربا ne? kira da ra'afi sai isara da kansa an na'am cewa eh a karɓa ne wato jinya har bar iya magana sosai hada ibn bukhari ya sa a can wannan lafazin bukhari wali muslim ya zo a lafazin muslim nahwuhu kwatan kwatan sa an abi musa na'am an abi musa al-ash'ari an karbo daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda ƙala ya ce a fetin nabiya sallallahu Alaihi wasallam ya ce na zo wurin manzan Allah wa huwa ya ta yana goge bakinta da asuwaki rabi bin ɗanye ƙala sai ce wa ɓarafi suwaki bakin asuwakin alali yana kan harshenka wani yana nuna maka ce asuwaki ba haƙori kare ba harkan harshe ana gogewa wa huwa kulu yana ta ƙaran yin da yake yi a kan harshen kenan wasiwaku aswakin shi yana cikin bakinsa ka annahu ya tahawwa kai ka ce annabi amai yake yi karan yadda yake aswaki din sauran hadisi nawa ne ya kare ma sha Allah zamu zo mu tashi kan almasu alal husayn to bari mu saurara anan abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu sa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya ce mana malam samaila ya yi rashin lafiya ga shi ya samu fitowa ina mishi addu'a Allah ya bashi lafiya a tun mun na asibiti har mun sauran juma'a mu je duba shi amma sai aka rike mu a makaranta ba mu da wuri ba gashi mun ji kunya kuma har ya fito ina addu'a Allah ya kara mishi lafiya sauran waɗanda ba su da lafiya su ma Allah ya ba su lafiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka